أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين ku cika wa mutane ma'auni a yayin da za ku sayar masu kada ku kasance cikin waɗanda suke tauye ma'auni idan za su sayar wa mutane